بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya tara mu a wannan yammaci na alhamis a wannan masallaci domin a taya ɗan uwa murna bisa dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na samun karuwa ta aure wanda ina jin gobe za a ɗaura ku a ina addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka ba da zaman lafiya da zuriya ta gari Allah ya haɗa kansu Allah ya ƙara kore masa ya ƙara yalwata masa da buɗa masa yadda zai ci gaba da riƙe ta cikin aminci da kwanciyar hankali ita kuma allah maɗaukacin sarki ya ƙara mata haƙuri da juriya da kiyaye dokokin allah da ɗa'a ga mai gidanta dukkanin gidajen auren musulmi baki ɗaya Allah ka ƙara albarka a ciki ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya matasa maza da ba su da aure Allah ka hore musu abin yin auren kuma Allah ka ba su mata nagari, su ma matan Allah maɗaukacin sarki ka azarta su da mazaje nagari to ɗan uwa sojan sunna malam ahmad tijjani a yau ya yi wata nasiha mai ratsa zuciya wadda kusan ya yi ƙoƙarin tsarkake mana rayuwarmu domin maganar da ya yi kacokan wani babi ne da yake magana akan yadda mutum zai tsarkake ransa ya zama nagari ya zama mutumin kirki abinda ake kira da sufanci amma na sunna kuma a bayanan da ya yi kamar yana wa ango wata mata'iya ne cewa a zamantakewarsa ta aure ya kiyaye waɗannan abubuwa guda uku da alhafiz ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo na ɗaya gafala kenan kada ya taɓa gafala ga barin iyalinsa kada ya taɓa gafala ga barin wajibin da aka ɗora masa tun daga wajibinsa tsakaninsa da mahalicci wajibinsa tsakaninsa da iyalinsa da kuma wajibinsa tsakaninsa da sauran al'umma da yake mu'amala da su. Domin idan ya zama ga falalle a wannan babi, to ƙarshe mutum zai yi asarar duniya ne da lahira. Abu na biyu ya kiyaye biye ma sha'awa, domin galibi ita sha'awa ba ta zuwa da alkhairi in dai ka sake ta ba kai mata da baibai ba duk sha'awa za ka samu ana mata da ne domin asira domin kowane ɗan adam yana da nasa sha'awar yana da kuma abin da ke jan hankalinsa zuwa ga wannan sha'awa ma'ana kenan kada ango ya zama mai bi masha'awar ransa ko biye masha'awar amarya idan sha'awar ta ci karo da umarnin Allah ta saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa za ka samu a nan ana samun matsala wani zai aikata abu sai an masa magana zai ce wallahi mata ne wallahi ba yadda za mu sun fi karfin mu ka san yadda abin ke to idan mutum ya tafi akan wannan wallahi ya halaka in har abin ya ci karo da shari'ar Allah to maganar a ce an biye wa mata a nan bai Imam Bukhari ya fitar da hadisi a sahihinsa wata rana wani daga cikin sahabban manzala suka ziyarci gidan ibnu umar ana wani walima sai suka tadda an lullube wani ɗan sattara a jikin bango sau da sai ɗaya daga cikin sahabban ya tsaya ya ce ba zai shiga gidan ba da ibn umar ya zo zai ce wallahi mata ne ga abubuwan da ya farbe ce wallahi ba zan ji tsoron ka ba ballanta nasu saboda ka gidan da bai shiga ba kenan ya juya ya wannan yana nuna kenan bai masha'awa kawai a duk inda ta jaka za ta kai ka ga matsala shi sa duk mutumin da yake biye masha'awarsa ba tare da mace da baibayi ba za a gabai da bambanci da dabba domin dabba in ta buƙaci sha'awa kawai za ta yi abin da ta ga dama ko da ko abin zai kai ga halakarta ya mata daɗi ne mata daɗi ba a kawai tun da daren ta na buƙata za ta to dan adam ba a san ya zama haka abu na uku ne ya hankalin ango kada ya yi shine kushi domin wani garwashin wuta ne da yake tattaruwa cikin zuciya kuma duk sanda wuta ta ruru to za ka samu abin da zai biyo baya ba alheri kenan kare zama mai fushi mai saurin fusata ga iyalinsa domin saurin fushi shi ke jawo saurin saki saurin fushi shi ke jawo duka saurin fushi shi ke jawo cin mutunci da zagi ko da a iya wannan bayanan da malam ya yi mana muka tashi wallahi mun amfana domin mun riƙe wani abu wanda zai zame mana sanadin tsira duniya da lahira shi sa ni ɗan abin da zan ƙara a kai ba wani abu ne wanda yake na ɗaɗa kai ba ko wani abu ne wanda yake mai wani yawa ba kusan da abin da zan faɗa kusan duk waɗanda ke wannan bugire dai sun san wannan abin sai dai min babu zikira da Allah yake wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin an goye sani a da shi kaɗai Allah ya yi shi abinda nake nufi da shi kaɗai Allah ya yi shi ma'ana shi kaɗai ya zo duniya Allah bai haɗa shi wata alaƙa da kowa ba farkon sa zuwansa duniya sai alaƙa ta farko da Allah ya ɗan adam shi ta malamai suke cewa shi ɗan adam madaniyun ne bisabi ma'ana ɗan adam ɗan birni ne shi a ɗabi'a ne ma'ana ɗan birni wanda yake cuɗanya da mu'amala da mutane shi za duk sanda mutum ya ce zai koma ya rayu shi kadai ba zai kula kowa ba ba zai ma'amala da kowa ba za ga ya zama mahaukaci duk sanda ta ce ita kadai za ta rayu ba za ta kula kowa ba ba za ta yi ma'amala da kowa ba ba za ga za ta zama mahaukaci an ba ya hankali ba domin can asalin ɗan adam zuwansa duniya an kulla alaƙarsa ne ba don ya rayu shi kaɗai ba an kulle alaƙarsa da wasu sanda ɗan adam ya zo duniya farkon zuwansa duniya yana da ta'alluki ne da wani mutum guda ɗaya ita ce kuwa kaga shi kenan tun farkon zuwansa duniya yana da alaƙa da wani bashi kadai kaɗai ya zauna ya zama uwa idan ya kuka daga gare ta zai samu nutsuwa bai san kowa ba sai ita domin da yawa akwai yaran da za ka samu ko mahaifinsu ba sa iya ganewa a farkon zuwansu duniya sai sun ɗan wasu kwanaki ko wasu 'yan watanni uwa kawai suka sani kai ta kai saboda yadda ɗan adam ya samu ta'alluki a wannan alaƙar da uwa wani za ka samu muryar babarsa kawai in ya ji ya za da kukan ne akwai wanda ɗaukarta kawai yana iya bambance yanzu yana hannun uwarsa ko yana hannun wanda ba uwarsa ba zai ta tsala ihu amma mahaifiyarsa na ɗaukar wani zai gaishe da ya kame ne hannunta wani a ɗumin jikinta kawai zai ji ya san uwarsa ce kawai zai shigo a wata. sannan sannan a hankali sai alaƙar ta ƙaru sai ya san mutum na biyu shi ne uba sai zama waɗannan ya sani shi sa kake ganin wani wanda ya zama iya waɗannan ya fi gani bai cika ganin kowa ba sai su bai cika yadda ya je gurin wani ba shi za sai ka an ce yana da kimiyya komai kamar hannu kai ya kalle ka yana kallon fuskarsa fuskarka a mamari ɗinsa ba fuskar babansa ba ce ba zai ba da kuma zai karɓi ya zo gunka yana juya ya ga babansa ihu zai je ya kuma gurin ba saboda kai a gunsa wani bako ne bai da alaƙa da kai bai san ka daga nan sai alaƙa ta uku ta haɗu ya fara alaƙa da ‘yan uwansa yayyansa idan gidan akwai yayyi idan babu zai fara alaƙa ne da ƙannan kan kana da ƙanni ƙanana in babu zai fara alaƙa ne da wa ‘ya'yan makota da suke shigowa ana wa daga nan sai ga ya fara gane wannan yaron wani ne wannan wani ne ba wai zai iya gane sunan ba amma zai iya bin wannan saboda ya saba ganin sa amma ba zai bi wannan ba saboda ya san shi to ana nan daga nan kaga ya samu alaƙa da ina da kusurar asalin gidansa ko gidansu kaga shi tun daga nan ɗan adam ya fara kulla alaƙa da yawa da wani ɓangare na na jama'a waɗanda suke da alaƙa da na sama daga nan sai abin da tsallaka kuma zuwa ga makota wanda ya fara fita ya san makotansu na nan ya san makotansu na nan sai alaƙar can ta dangantaka ta faɗi sai da sanin suwaye ɗan uwan babansa suwaye ɗan uwan babu sai ka je ya tafi gidan wane ya kwana gidan kawo wane ya tafi gidan bakwa wane ya kwana ya tafi gidan gugu wance ya kwana daga nan sai alaƙar ta ƙaru sai ta tashi daga abin da ya shafi dangantaka ta nasaba da 'yan uwantaka da makotaka sai alaƙar ta tafi makaranta sai kuma makaranta yanzu kuma zai fara alaƙa da wani tsari wanda bai sai shi ba domin tsarin da ya sani a gida daban da tsarin da ya sani a makaranta wannan shi ta ake cewa idan za a sa yaro makaranta a kalli makarantar da take tattare da ɗabi'a da tarbiyya ba kawai inda za a je a ba shi kara. amma da yawa sai muka zama a kace. yadda za ka ɗau ɗanka ƙarami kai makaranta sai ka ce ai mrs gloria ita ce ko miss gloria ita ta fi turanci sai ka ɗau yaronka a wannan ƙanƙanin shekarun gashi da mujtamar da ya rayu a ciki ya santa tana da shiga mai kyau da ɗabi'a mai kyau sai ka je sai ka kai shi wurin mrs gloria da ɗan mini siket ɗinta kanta ba gashi kirjinta a buɗe zai fara ganinta daga nan yana dawowa gida zai dinga cewa babarsa ke ba kya yin kwalliya irin da yadda an take yi yanzu totally ba ka canja masa tunani cewa waɗancan abubuwan da da ya taso a kai gidajen ne yanzu abinda mrs gloria take yi shi ne tun daga nan kamar da gidan iska tun ba a je ko ina ba irin su muke da su a majalisa yanzu da yan iska ne ba abin da ya dame su da su saboda bai da ɗabi'a bai da halaye kuma ɗan adam in ya zama ba akhlaq da shi da dabba da ɗaya ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون biya. wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum abad Allah ya ce sun ma dabbobi bata shi za ga duk motion da aka kawo in dai za su samu kuɗi zai wuce ba haka muke fama da su ba saboda babu akhlaq a hannun gloria da su markus da su ayi suka taso saboda haka ɗabi'unsu da markus da gloria duk ɗaya suke ba abin da ya shalle da wani wani addinin ba shi ne gaban su ba to shi sa ake so tun daga nan za a gina ɗan adam Ka kaga mutukar aka samu matsala to an samu matsalar da mala yake magana a kai gafala daga nan ya zama gafalalle ya zama rafkananne sanda za ka yi ƙoƙarin kuma ka dawo da shi wannan abin ya zauna a zuciyarsa in ba wanda Allah ya kiyaye ga aiki na addini ba zai wahala ya iya barin wannan to bayan duk dan adam ya wannan a makaranta ana ya haɗu da wannan ya haɗu da wannan ya haɗu da wannan ya samu mai tunani da ɗabi'u da alayya na ɓangarori daban-daban to nan kuma sai wata babba alaƙa ta ita ce alaƙar yanzu kuma da shi kaɗai yake rayuwar ƙarƙashin wani yanzu ya kamata ya kafa ya ci gashin kansa shi sa Allah ya faɗi wannan dangantakar guda biyu ya ce wa huwa labi khalaqa min al-ma'i bashara nasaban wa min wa sihra wa kana rabbuka yace Allah shi ya halitta dan adam daga dugon mani sai ya sanya masa nasaba duk waɗannan alaƙoƙin na farko za ga daga nasaba take faruwa sannan sai alaƙa ta biyu wa si'ira da surkuta sirkai sai ce ubangijinka cikakken mai iko to daga nan zai fara tunanin ya za a yi wannan me yake nuna ma yana nuna maka ɗan adam ba zai rayu shi kaɗai ba inda ba mahaukaci ba ne sai ya ƙulla alaƙa da wasu sannan yana nuna ɗan adam namiji ba zai rayu shi kaɗai ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali haka 'yar adam mace ba za ta rayu ita kaɗai ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa daga nan kawai ba sai kayi dogon bayani ba za ka fahimci wannan yayin da ake ta wani kai kawo a kanta ba ta ma cancanta a saurare ta ba mahaukaciya ce mata da hankali ba mata ka tsaka mata wani rabi ba ya ta fi ta hankali kai tsaye za ka fahimci wannan da take magana cewa a kwashe mana daga wannan duniya a kai shi wasu duniya ko kuma da a rayu kaɗai babu aure wannan yana nuna mahaukaciya ce daga wannan ɗabi'ar daga wannan bayanan da muka kuma ƙarya take yi ƙarya take ko yanzu da take magana cewa a abin ɗin maza akwai wata alaƙa da take yi da wasu maza don ba zai tarayi ta kaɗai ba to a wurin wannan alaƙa ta biyu ta sihira to nan gizo ke tsaka idan wanda aka jino shi tun daga farko ya kawo ga wannan matsayin da ya zai ke bukata ya ci gashin kasa in duka waɗancan abubuwan ya samu tsaye ɗari bisa idan zai zo yi kuskure a nan to in ba a yi sa'a ba zai kuskuren da har ya kare rayuwarsa yana na shi ya sa, idan ya zo zai yi wannan alaƙar ta biyu ya tsaya ya tsefe ya kalla shi ne gaban da mana ya magana yake ya kiyaye sha'awa sha'awar ai mata da baibu da yawa sha'awa ce in ce sha'awa ko ba wai sha'awa da ɗan adam yake tunani irin waccan ta fasikanci ko ba ba a'a sha'awa ta kunshi abin da rai kawai ta karkata gare shi wani za ka kawai iya murmushi kawai da wata take shi yake burge ta wata za ta ce iya yadda wani yake sa hula domin na san yaran da dalili ɗaya suka hana wata yarinya ta yi tsalle ta dire ta ce wallahi ba za ta aure shi ba a shekaru da suka wuce baya me dalili kawai ta suka bai iya sa hula ba ko ina wurga ta yi wannan kalmar suka faɗa har an gama magana da iyayenta da nasa wallahi ta ce ta fasa kuma wallahi sai dai haƙura aka yi juyin duniya kuma 'yan ajinsu ne ni ɗalibai na ne lokacin na karantarwa islamiyya na san su da na yi bincike sai na gano ai wance ta ce wannan da duk inda ya ɗau hula kan wurga ta yake yi shi za a kan wannan kawai bai iya sa hula ba wallahi ta ce ta fasa to kaga kenan ita anan me ya ɗauke ta wannan sha'awar da bata samu saiti ba domin ta iya wata zai auri wanda yake da gula mai saiti amma kuma bai da zuciya mai saiti sai zo kuma a samu matsala to shi za a irin wannan gabar da namiji da mace sai ya taka tsantsan farko shi ne dalilin da ya za aka koya mana istikhara sunnar sunnar ta mana kada ka bar dabarar da wayar a hannunka kai kadai ba wa Allah ka kula kuma shine dalilin da yasa aka ce in ka ga yarinya ka kai saurin ka bari ta zauna a ranka fara ba wa Allah zaki saboda in sai bayan ta shiga cikin ranka sannan kai istikara ita za ka gani kuma istikara ba za ta yi ma amfani ba saboda already ka zaba kanka to dan mai zan zaka sigara ke ma sai bayan ya shiga ranki sannan kika yi sai ai shi zaki gani kan ya shiga din kan ta shiga farkon gani wannan yarinya wace ce kaza kaza to lokacin zaka ba Allah zai a lokacin mai istikara za ta yi amfani amma sai bayan ka gama malam wallahi na yi istikara amma a yanzu shi nake gani dama shi za ki ta gani malam wallahi na yi intikara har da ita nake ga dama ita za ka gani saboda already ai ka zaɓa wa kanka to dan me za ka zo neman wa zaɓa an acca kai fa zaki. ka ba wa Allah to kan ka zaɓa za ka ba Allah zaki. shi za aka kira ta suna mai istikhara ka nemi zaɓi wurin Allah ba a ban mu mu kaɗai ba da wayan mu aka ce mai wannan kan ai komai sannan bayan wannan aka ce ka bincika me halayyarta ke ma ki bincika me halayensa ai ba shi kadai aka ce bincika ba ke ma ki ki bincika me halayyarta a nan me je za ka fahimta ka tambayi wasu kuma hatta a wannan babu shi ta shari'a ta ce ba ta yana cikin babi na abubuwan da malaman jirgin wata adil a cikin malaman adil suka ce halatta a faɗi mai aibin mutum a nan shi sa imamun nawawi a riyadu salihin ya yi babi da ya kawo waɗannan abubuwa kusan guda bakwai zuwa takwas wanda duk a nan wannan yana daga ciki annasi'a min babin nasi'a kaga da fatima ta binta kai ta zo gurin manzo ta ce ya manzo ne ba mutum biyu sun turo suna sa kaga ba ta zaɓa ba shawara take nema Abu Jaham da Muawiyah sai mazala ce amma mu'awiya fa su'ulukun lamalin kin ga mu'awiya tana ka ne tirin bai da kuɗi a ga irin mu ne kafin zuru to da haka tun da kafin zuru ne su ko ba ta san kafin zuru kaji ɗaya ke ya ce wa amma abu an fala ya ba'u a samu an ɗaci ba ya sauke sandarsa daga kan kafaɗa wata ruwaya ta musulun don rabun limita dukan mata yake yi kaga sahabbanta ne amma ya faɗi hannun me yasa saboda babu nasiha dan ta dan ta gani ta san da wala ta wala kaga ne zai ce je ki auri Usama ibn Ta tace da laki ya ƙara maimaita mu tace din na watsar da su da na auri Usama sai Allah ya sa mu gaya masa ne gaskiya kaka oye masa sannan abu na gaba aka ce ya je ya gana da ita za ta yi masa kuma za ta yi masa ita ma ta gani shi ai ba kai kaɗai ba kai kaɗai kake so ka ganta ba sai ita ma tana gan ta ganka mugira zo gurin maza na ya manzo Allah zan yi aure yace wa sai ce yace balan zariya ce sai annabi yace ka ganta yace a'a yace je ka kalle ta fa inna fi a'yunil ansari shay a cikin idanuwan matan Madina ko wani wata ruwaya je ka ganta fa inna a'ra an yujama bainakum wannan zai jawo a samu nutsuwa da daidaito tsakanin ya ce ya je ɗan laɗe saboda zuwa irin mu bane ya laɗe za ta wuce ya ɗan leƙa aka ya ganta sai da ya ce annabi ta yi ta ba a yi shi ke wannan shi ne dalilin da ya sa ha suke cewa ya halatta ka ga fuskar mace da ta fi kanta abinda malikiya suka yanke ta, iya fuskar ta da ta fi kanta kuma nan khalilu a muktasar ne yake a farkon babu aure ta yi nude ba لمحتاج ذي أخبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفها تيجي بعلم yace an bada kwaɗayi an kwaɗaitar ga mabukaci kaga mai bukaci ya aure ya auri budurwa ya kalli kuma fuskarta da tafukanta bi ilmin bi ilmin wannan wasu dogon magana ce dan da wannan ne da fuskar zai gane yanayin kyawun tsorarta ta masa ko mace masa ba sannan a kula da wata gaba a nan kyau fa so shi ne kyau ina fata kun gani kowa kyakkyawa ne duk wata mace kyakkyawa ce ba ku yadda ba duk wata mace kyakkyawa ce kun san mai kyau so in dai kana son ta kyakkyawa ce aboka in kan gace mummuna ce ba ka son ta bari mu ga misali yana da wani misali waki a nan akwai wanda na tsari ɗalibar ɗaliba tsayo ita matar tasa zai yanzu sun aurar da ɗaya ma ɗaliba ta ce a lokacin da in ya tashi buga misali da mugun abu sunanta yake kira ba sunanta na gaskiya ba ko wani irin lakabi da aka samu ta a gida Tun wannan suna yake kira wallahi ma ta ce sun ma aurar da ya kaga da me ya jawo ki yake ganin muni da Allah ya juye in ya dawo so Sai zama yana ganin kyanta har ya aure saboda haka so kyau so shi ne kyau abinda kace so kyakkyawa ne abinda baka so ba kyakkyawa ne ah, ba haka majnun da laila yake bane majnun da laila ba ka duba majnun da laila saboda tsabar haukacewar sa akan laila ya yace yace murru ala diyari diyari laila uqabbilu zal jidari wa zal jidari wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin ubba man sakana diyara yace zan biyo gari garin da kawai laila ta zauna misali a ce laila ta zauna a cikin mutala to duk wata katanga ta gida a cikin mutala ya biya su katanga saboda kawai laila ta zauna a garin dalanta kuma soyi irin wannan ce wa ma hubbu diyar ba hasan garin ne a raina ba ba shi ji a hubba man sakana diyar saboda san wanda ta taba zama a garin kawai an ce laila ta taba zama haka yake kaunar laila amma ita kuma duk duniya ba wanda sun tsara sama ce shi za da kansa yake juninna bi laila wa iya junnat bi ghairina wa ukura bina majnunatun la nuhibbuha yace mun haukace da san laila ita kuma ta haukace da san kanu yace ga wata kuma kyakkyawa kusa da mu ta haukace da san mai amma ba kaga duk duniya ba wanda yake ganin can da zaiwa sai laila saboda haka kyau so in kana son ka kyakkyawa ce in tana son ka kyakkyawa ne kai shi sa bai dace ba idan yana son abinta ka kushe masa bai dace ba in tana son abinta ka kushe masa bai dace ba abu ɗaya za ki faɗa masa in tana da wani abu da ya shafi ɗabi'u da alayya ka faɗa mata gaskiya ko ke ma ki faɗa mata gaskiya domin in kika faɗo anan kika aibata za a samu matsala kaga dai ga wannan da kawai cewa duk inda ya ɗan hula wurga ta yake kaga yadda aka aka ji aka rikita masa tsari ya Allah ya yi to a wannan alaƙar abin da yasa ake so a yi taka tsantsan saboda me zai je ya dawo domin wannan da za ka ɗauko ita ce ba za ta gina ka domin ita za ta gina 'ya'yanka kuma yanzu nan malam ya faɗo wata magana a bayan kowane ɗa namiji akwai mace wannan kusan ka'idar ba wai magana bature ba ce muna iya cewa haka tsarin yake a tsarin rayuwa ka bi tarihin magabata waɗanda suka kai ga gaci a rayuwa za ka samu da yawan su mata sun taimaka wurin kai su matsayin da suka rabi'atul ra'i rabi'atul min abi abdurrahman malamin imamu malik ka san ne aka ce maka mutum malamin Malik ne to babarsa ce ta gina shi har ya kai matsayin da ya kai ba ma uba ba sai da ma ya gama zama bajimin malami kamar uwansa ya dawo imamu ahmad ibn muhammad ibn muhammad wanda ya haddace hadisi miliyan daya imamu Ahmad sunna babarsa ce ta kula da tarbiyyarsa sanda ya taso bai zama haifinsa ba ya duk uwa ce ta gina su kaga shi bayan kowane abu akwai ne to idan ka kuskure a nan ba za ta gina 'ya'yanka tarwar a za ce kai ma ba za ta gina ka to bayan an samu abokiyar zama shi ne na yi faɗi magana ta ƙarshe wadda da ita zan ciki zan cika kudu surutu cewa a kiyaye fushi na abin da ake nufi a zauna lafiya to zaman aure zama ne na gaskiya da gaskiya duk wanda ta yi aure da namiji da mace kowanne ya san da wannan namiji kasancewa bayan an ɗaura aure yanzu duk wani fakajin ba fakajin kuke ake cewa ba zamani da wani ƙyale-ƙyale ya wuce ba ta ne kakka a ba a'a ƙyale-ƙyale na ƙarerai duk sun wuce yanzu ka za ka sani sai ma duk wani fakejin da wani abin nan ya wuce gaskiya da gaskiya za a yi zaman gaskiya da gaskiya inda in zai zo sai ya biya ya sayo miki faida yanzu ba kullum za a share faida dubu ɗaya da nawa ce yanzu sau da karki ɗauka in ya biya ya taho da rufai da ya kawo miki bai kuso da yake zuwa sarki ba duk da yanzu wani kan ji mata na cewa wai wai saurayi a ce awa ashirin da hudu wai bai kira ba wai ba ya ƙaunarka ya ku daina wannan tunanin a daina ba daidai ba ne yanzu waɗanda suke da hidindin wani ba zai sati ba ki gan shi ba ko bai kira ba ko bai nuna ba ya ƙaunar ki ba ba ya nuna ƙauna a zuciya ke ba irin wannan kan akwai mai irin wannan kalaman kuma ƙarya yake yaudara ke yake wala ba zai aure ki ba saboda haka a nan ka sa a ranka zaman aure ne ki sa a ranki zaman aure gaskiya da gaskiya shi yasa tun zance ya kamata ka san wace ce tun a zance ya kamata ta san waye kai wannan fa shine amfanin zance na ta tambayar matasa yanzu in ce kai wancan da zaka aura me ka sani guda biyar kyawawan halayenta wala ba zai sani zai ce bai sani me ka sani marasa kyau na halayenta guda biyar bai sani a zance za ka fahimci mai korafi shi ko wani korafi masifaffiya ce ko ba masifaffiya ba ce mai haƙuri ce ko ba mai haƙuri ba ce tana da saurin fushi ko ba ta da shi da na za ka gani kuma ya za a yi canja ta mai kafiya ce ko ba mai kafiya ba ce domin wata zai ce kaza tun a lokacin ce ita ba za ce ba to ka sani kun zo gidan ba haka za a ci gaba sai ka yi ƙoƙari ka canja ta a nan za ki fahimci masifaffe ne kuma masifaffe ba mai saurin fushi ne kuma mai saurin wannan fushi ne amfanin rance in kawai zuwa za ka zauna ka ga mota ta wuce ku buɗe waya ka kalli wannan ku yi ku tafi a wata da shekara baka fahimci komai ba da kai da shashasha duk ɗin wannan ita ce hikima ba ka zo kana wani ka tafi a yi yiwu ga kira kaza duk ƙarya ce wallahi ƙarya gaskiya da gaskiya in ba ke wajen faɗa rijiya kina mutuwa wallahi wata zai aura to idan an zo wannan zaman na gaskiya da gaskiya in dai ka rike gaskiya wallahi za ku zauna lafiya in an samu ka kawo alhamdulillah ga abin da Allah ya kone yau da fa mana mai daɗi ne ka je ba a samu ba ga abin da Allah ya ore a yi haƙuri da Allah za mu je kaza ko biki wuri kaza to in Allah ya ore mun zan miki kaza Allah ya ore shi, bai ore ba ki yi haƙuri ke ma kuma ki karɓuwa in Allah ya ore ki karɓa da ni Allah amfana ki masa addu'a ta alkhairi abinda matan mu ba ta yi mafi yawancin su mace ta yi ba magana yake mata da yawan mata suna cikin waɗanda ba za su wadatu ga barin namiji ba amma ko ba sa gode wa alherin wannan shi yasa wani balaraban kauye wanda ni a guri na waye ne yace kakka a wurin ɗayan mata shida yace la ta tazawwaju min min nisa'i sitta la annana wala mannana wala annana wala addaka wala barraka wala shaddaka Idan ka kawo ɗaya waɗannan matan annana mai yawan lakin tsiya mannana mai yawan goron tawo guji haddaka wanda inda idan ta yi kyalla ko a midiya ta ga wani wallahi ka sun shi barraka wanda za ta wuni tana wanke fuska ke kwalliya ta waye amma ɗakin ta gaje-gaje ba ta tuba haddaka shaddaka mai yawan surutun iya to inda za a yi gaskiya da gaskiya in Allah ya hore a yi in Allah bai hore ba a haƙura ita ma ta yadda da wannan wannan za ku zauna lafiya amma matuƙar ba a yi wannan ba kace za ka ci gaba da wannan fake life ɗin irin wanda aka yi a waje to akwai matsala na taɓa zuwa wata shari'a da wanda zai auren ba ta ci kwallonta ta ce ka ta haifi ka da jini ka take ni kuma kullum ina wuce su tun da kusa da ni suke kamar kadangaru a jikin bango da safe in zai fita ya biyu da yamma in ya dawo sai ya biyo ya tafi kuma in yi wanka bayan isha ya dawo amma ga ta ci kwalarsa sau da aka da na zo na zauna suna gefe ni ciwon ina soyayya ne duk an watsa da ta a jikin katanga ko me ji suka sun da kai abin da take sai take ce min ne ba zan ci tuwo ba wani ya aure ta ba za ta ci tuwo ba kuma shine yanzu gashi kuma an kawo tuwo ita ta ce ba za ta ci shine aka fara zaman ayaniya ya ce haba da Allah ki kuma a gidan ku ana cin tuko ba a ci kace ana ci wani lokacin ya ka wannan gaji a ciki take sa mutum ba ana marmari ba to ku dinga cin sa a matsayin marmari na na ɗan yi ƙoƙari dai na daidaita su shi kuma muka fito ƙofa gida don ba za ka zage shi a gaban jama'a ba na zazzage shi don bai da mutunci ya za ka ci ba za a ci ba kaga me ya jawo ba a yi gaskiya da gaskiya ba to da ka inda an rike gaskiya da gaskiya aka kiyaye haƙoƙi aka yi ci gaba da addu'a za a zauna lafiya da waɗannan 'yan kalmomi zan tsaya na ga babban shehi ya zo Allah ya sanya albarka a wannan aure Allah ya ba da zaman lafiya abin da na faɗa daidai to ne daga Allah abin da ne kore karancin ilimi ne irin